barka mu da saduwa wannan masallaci mai albarka masjidin mumtaz da kina gurgu mari a garin maiduguri yau yammacin talata 20 ga watan shawwal shekara ta 1442 da kuma ya zo dai da ɗaya ga watan shida miladiya ta 2021 ko majalisinmu na karatun littafin a halari wannan shine majalisinmu na fari a bayan tafiyanmu dogon hutu na ramadan daga yau insha Allah ta'ala za mu ɗaura dukkan karatutukan da muka yi hutu kai fatan mu Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace cikin wannan shekara ubangiji Allah ya sa ya ba mu daman faɗin daidai da kuma aikata daidai abin da zai to kuskure to Allah maɗaukin sarki ya shafe shi cikin bakunan mu ya shafe shi cikin kwalan mu ya shafe shi cikin littafan mu Allah ya tabbatar da mu kan abin da yake ne na kwarai abin da Allah ya yarda da shi idan ba manta ba gaba ta ƙarshe da muka tsaya wani littafi mai albarka shine mun yi magana kan inda malai ke cewa wa yarda lillahi wa yarda lahu wa lahu ana so mu kallafi baligi mai hankali duk abin da zai yi yayi dan Allah ya so dan Allah ya ki dan Allah ya yarda da abu dan Allah kuma ya fishi da abu dan Allah wannan ce gaba da muka tsaya a kafin muka tafi hutun Ramadan gaba ta gaba wata gaba ce mai matukar tsada da malai yake cewa wa amuru bil ma'rufi ana so dukkan mutumin da yake baligi mai hankali ya dinga umartan 'yan uwan shi musulmai da kyakkyawan aiki duk abin da ka san wannan abu ne kyakkyawa abin da ake al-ma'ruf shine abin da a hankalce hankali ya tabbatar da kyawunsa wannan sai a ce mishi al-ma'ruf akwai abin da ba ka bukatan aya ba ka bukatan hadisi ya gaya maka wannan abin mai kyau ne to idan kwakwalwa lafiyayya hankali lafiyayya tabbatar da wannan abin yana da kyawu kuma bai ci karo da wasu abubuwa da shari'a ta yi magana a kansu ba to wannan abin har a wajen Allah mai kyau ne kai umarni da shi babu laifi misali akwai abin da al'adu ne ba za ka samu aya a kai ba ba za ka samu hadisi a kai ba amma al'adan hankali ya nuna cewa wannan abin na da kyawu to al-ma'ruf ne kamar misali yaro ne ya tashi da safe ya gaishe da mahaifinsa ba za ka samu aya akai ba ba sallama ba ina kwana ba ba ko ina yini ba ba ba za ka samu aya ko hadisi kai ba amma a hankalce a hankali abu ne mai kyau ko mara kyau abu ne mai kyau to wannan ka yi umarni da kai idan gari ya waye ka dinga gaishe da iyayenka ka dinga gaishe da yayyanka ka dinga gaishe da wani idan yamma ta yi ka gaishe su idan za ka je ka kwanta ka musallama cewa baba sai da safe mama sai da safe to wannan shi yasa ake ce al-ma'ruf malamai suka ce mahassana wal aqlu abin da hankali ya ga cewa mai kyau ne to a shari'a ma tana ganin shi a matsayin abu mai kyau matakar bai ci karo da wani abu na shari'a ba sannan ko kuma shari'a ta ce wannan abin abu ne mai kyau to ma'ruf ne idan ka ce mutum yi. to Allah sarki zai baka lada na umartan mutum da kyakkyawan aiki to shi yasa malai yace a cikin rayuwa ana so ka dinga umarni kyakkyawa kana hani daga mummuna duk abin da aka ce wannan kyakkyawa ne a ta fuskar shari'a ko ta fuskar hankali zaka samu in dai hankalin lafiyayye ne to zaka samu ya ci karo da abin da yake mummuna kuma duk abin da aka ce wannan mai kyau ne to zaka samu kishiyar san ka duba zaka ga ya zama bai da kyau sannan mala ya ce wa yin anil munkar ana so kuma ka dinga hani daga munanan ayyuka ko abubuwan ƙi da ba a so munkari shine dukkan abin da kwakwalwa lafiyayya ta kalle shi sai ta ce wannan abin a hankalci ya saba wa hankali ta wannan munkari ne matuƙar shari'a ba ce kuma a yi ba sannan idan aka samu shari'a kuma ta ce a bar shi kada a yi to yanzu wannan abin ya zama abu mummuna a ɓangaren a ta mahangar shari'a da aka kamar yadda muka ce kyakkyawa yana zama kyakkyawa a mahanga guda biyu ko a mahanga ta hankali lafiyayyen hankali ko a mahanga ta shari'a to hakan na abu mummuna ma yana zama mummuna ne a mahanga ta hankali lafiyayye da kuma mahanga ta shari'a da haka wajibi dole ne ga dukkan mukallafi mutumin da yake baligi mai hankali ya dinga umarni da kyakkyawa yana haida daga mummuna saboda wannan ya sa ma Allah madaukin sarki ya maida ma al'umma mafi alkhairi cikin al'ummun da Allah madaukin sarki tun daga annabi Adam alaihi salatu wassalam har zuwa kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya tabbatar mana da babu al'umma mafi alkhairi sama da mu kamar Allah faɗa cikin surati Ali Imran aya ta 110 Allah ya ce kuntum khayra ummatin Allah ya ce ku ne mafi alkhairin al'umma umma su ne tawagan mutane ko jama'a Allah ce ku ne mafi alkhairin jama'a ku ne mafi alkhairin mutane wadda ukhrijat lin nas Allah ya ce mun fito ku mun fitar da ku ne ga mutane abin da yasa kuka zama tu mafi alkhairi shine ta'muruna bil ma'ruf duk abin da yake kyakkyawa ne Allah ya ce kuna umarta da ayi wa tanhauna anil munkar Allah ya ce sannan kuna hani daga munanan ayyuka daga lokacin da mu ma yanzu muka ce mun daina umarni kyakkyawa mun daina hani daga mummuna to mu ma mun zama irin al'ummun baya babu wani abin da muka ɗara su da shi amma wannan wane ka abu kaza Allah zai baka lada ka kaza yana da kyau ka bar kaza babu kyau shi ya maida mu muka zamanto al'umma mai tsada al'umma zaɓaɓɓiya al'umma mafi alkhairi daga annabi adam har zuwa kan annabi isa babu al'umma da kai mu tsada abin da muka ɗara su da shi shine muna umar da kyakkyawa muna haɗa daga mummuna shi yasa Allah ya tsine banu Isra'ilawa saboda ba sa wannan aikin Allah ya ce lil ladina kafaru min bani Isra'ila ala lisani Dawuda wa Isa ibn Maryam Allah ya ce mun tsinewa an tsinewa banu Isra'ilawa a harshen Annabi Dawud alayhi salatu wassalam da kuma Annabi Isa dan Maryam sai Allah ya ce shine kanu la yatanhauna an munkarin fa'aluhu Allah ya ce duk mummunan aiki da zaka yi ka daɗe ba kai ba kafin ka yi wannan aikin nawa suka irin ka ba su tsira ba Allah ya ce idan har aka ga mutum yana mummuna aiki ba za a hana shi ba da haka idan ka yi ma kanka kawa idan ka gyara kanka idan ka bata kanka Allah ya ce wannan hanin da ba sa yi ya sa muka musu tofin ala tsine gaba ɗaya muka tsine musu albarka da na kirkin wadda ba su hana masu munanan ayyukan ba da masu munanan ayyukan Allah ya ce sai na tsine musu albarka duka babu inda za ka samu Allah maɗaukin sarki a cikin Allah sarki ya yi yabo kyakkyawa ga muminai game da wannan aikin na umarni kyakkyawa da hai ga mummuna kamar Allah madaukin sarki da ya tashi zargin munafukai kafin ya kawo muminan sai ya ce su umarni suke da munanan ayyuka suna hana kyawawa sai Allah ya ce wannan sifa ce ta munafurci shi duk munafiki da kafiri zaka samu yana kokarin umarni da munanan ayyuka ne yana kokarin hana kyawawa ne sai Allah ya ce to ku kuma muminai ku kishiyance su ku dinga umarni da kyawawa kuna hani daga munana shi yasa Allah ya ce almunafiquna wal munafiqat Allah ya ce da munafikai maza da munafikai mata ba'dhum min ba'din Allah ya ce sashin su daga sashi ne ya'muruna bil munkari Allah ya ce aikin su shine suna umartan muna mutane da yin munanan ayyuka kaje kai zina kaje kai caca ka je kai sabo ka je kai duk abin da yake babu kyau Allah ya zaka samu munafiki yana umarta ka yin wannan aikin wa yanhauna 'anil ma'ruf Allah ya ce duk lokacin da zaka yi aiki na gari. kyakkyawan aiki tace sai su hana ka shi munafiki ba zai barka ba ka gane wannan a wajen mugu dan sigari idan ka samu dan sigari da ya dauki kyautan 200 ya baka ka ci abinci zai hana ka kyautan 200 ka ci abinci amma zai yi baka kyautan 200 ka sha sigari abinci zai maka amfani sai ya hana ka amma sai ya baka kuɗin da za ka yi abin da sabon Allah ne muna gane ba? to sai Allah ya ce amma wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd Allah ya ce amma a gefe guda su mu'minai maza da mu'minai mata Allah ya ce sashin su majibinta lamarin sashi ne mazan mu'minai suna kaunar matan mu'minai mata mu'minai suna kaunar maza mu'minai Allah ya ce aikin su shine ya amuruna bil ma'ruf din da suka ga wani aiki zai taimake ka a rayuwa ko zai taimake ka a addini sai ce ma wani ka yi za samu lada wajen Allah zaka samu alkhairi a duniya shi yasa malamai suka ce ko sana'a mutum ya koya maka yana samun ladan sadaka saboda ya ɗaura ka kan wani abu ne almaruf wani abu ne kyakkyawa mutum ya koya maka ɗinki koya maka kanikanci abu mai kyau kuma da kyau to ma'aruf ne zai samu lada sannan wayan hauna anil munkar Allah sannan kuma suna hani duk lokacin da ya ga ka saba wa Allah ko za ka yi abin da babu kyau sai ci ma wani karkai babu kyau wannan abin sabon Allah ne to mumini shi yake da damuwa ya ga ya kusantar da kai zuwa ga Allah ya nesantar da kai daga abin da zai ja ma fushin Allah duk lokacin da mumini ya zama yana umartan al'umma ƴan wanshi musulmai da mumini da kyakkyawan aiki Allah madaukin sarki na ɗaukaka shi a cikin al'umma ka kula duk mutumin da yake ƙoƙarin nuna mutane alkhairi ayi kaza yana da kyau a bar kaza bai da kyau zaka samu ubangiji ya sa al'umma suna son shi suna ƙaunarsa wannan soyayyar ba shi ya ɗaura wa kanshi ba saboda yana kusantar da su zuwa ga Allah ne sannan shi kuma munafiki duk lokacin da yake umartar mutane da munanan ayyuka yana ƙara jawo kanshi kaskanci ne saboda yana jawo kanshi fushin Allah ne Allah yake ƙara nesantar da shi daga wajensa kuma yake nesanta bayan Allah na kwarai daga shi sufyani Sauri yake cewa idan har ka umarci mutane da kyakkyawan aiki in ka ce wane yi abu kaza sallar walaha na yi da ba ka yi lil ka na yi da ba ka yi wutiri na yi da ba ka yi azumin litin da alamis na yi da ba ka yi ya ce duk lokacin da ka umarci ɗan wanka musulmi da kyakkyawan aiki sufyani sauri ya ce ka ƙarfafi bayansa sannan idan ka hana shi daga mummunan aiki kuma ka turmusa hancin munafiki saboda munafiki yana sa ya yana cewa ya bari kai kuma kana cewa ya yi sai ka samu munafikin na jin haushin ka. misali kuna tafiya ko uku lokacin sallah sai ya yi sai mumini ya ce mu tsaya mu yi sallah kafin mu ci bar tafiya sai munafiki ya ce a ah, mu yi gaba mu yi gaba akwai masallatai sai karin jayi mutumin da ake magana a kansa sai karin jaye shi kuka yi sallar to wancan mutum za ga ya ɓata rai munafiki ne to za ka fusatar da shi amma shi wannan da ka sa shi bautar Allah zai ji wani abu na daɗi a zuciyarsa cewa yanzu da ya sallar ba ya huta ba ai ka sa ya sauke wani nauyin da koda yanzu bai ba jima sai yayi da ka ka karfafi bayansa ana so mu dinga taimakawa junanmu da kyakkyawan ayyuka malamai suka ce wajibi ne idan ga mutum mutum yana aikata munanan ayyuka wajibi ne ka hana shi idan ga mutum baya aikata kyawawan ayyuka kuma wajibi ne ka umarce shi wannan shine abin da daga cikin malamai suka faɗa Imam An-Nawawi da Jassas da Ibn Hazmi suna ganin cewa umarnin kyawun ayyuka a karantar da mutane kyawawan ayyuka a hana su munanan ayyuka yace yana daga cikin abubuwa na manya-manyan alamomi da ke tabbatar da addinin Allah abin da ake ce sha'air cikin sha'air shine abin da idan ana yin sa yake nuna addinin musulunci har yanzu yana nan da karfin sa yanzu idan aka kira sallah a gari yana nuna cewa wannan garin akwai musulmai ko babu kuma suna da cewa ko ba su da cewa suna da yanzu a France akwai state da baka da baka suka kira sallah ba yanzu wannan garin musulunci na da karfi kuna da rauni rauni to shine ake cewa sha'air duk inda ga an zauna ana karantar da al'umma ku yi abu kaza na da kyau manzon Allah ya ce Allah ya ci wannan yana nuna cewa musulunci na da ɗaukaka a wajen yanzu kaga a France ko Qur'ani ba a yadda karantar da mutane a masallaci ba a gidanka ma idan aka samu kana karantar da yayan ka ma Qur'ani hukuncin kisa ne a ka ko life imprisonation yanzu haka yanzu kaga wani abu ne alama babba ta musulunci amma an hana ta aiki da haka kullun zaka samu musuluncin baya zai na ci ko gaba baya to shi sa Imam An-Nawawi da Ibn Hazm da Jassas suka ce shi umar da kyakkyawa a cikin al'umma musulmai da hana su yin munanan ayyuka wani abu da ke nuna ɗaukakan addinin su a cikin garin da suke rayuwa shi yasa manzo Allah idan zai tafi yaki in ya zo garin da ba a san status ɗin garin ba ba a san matsayin garin ba manzo Allah zai ce mu tsaya da asuba idan muka ji sun kira sallah annabi sai ya ce sabai a wuce musu akwai musulmi a garin kuma musulunci yana da rinjayi a garin tunda har ana kiran sallah idan ya ji ba a kira sallah ba annabi sai ya kai musu hari saboda ba musulmi a garin ko kuma musulman ba su da ta ciwa sannan kowane mutum Allah ya raba aiki ne mai matuƙar girma a umarci mutane da kyawawa a hana su da a hana su aikata mummuna ba karamin aiki bane saboda girman sai ya sa ubangiji ya raba shi mataki guda uku akwai wanda Allah ya ɗaura mishi hana munanan ayyuka ko sa a yi ayyuka na gari Allah ya ɗaura mushi ya ce da hannunsa zai yi da ƙarfin tuwo zai yi shi ne shugaba yasa sa mazalla ya ce mara aminkum munkaran falyughayyiruhu bi yadihi manzo Allah ya ce wadda ya ga mummunan aiki annabi to ka ce yace ka canza shi da hannunka kai yanzu idan ka ga mutum yana shan sigari ko yana shan giya ko zai yi zina ko yana sabon Allah kai a matsayinka na mutum haka baka isa ka zo ka warce ko ka kwace ba sai zama bala'i amma yanzu idan shugaba yana so a yi wani aiki na addini ko yana so ya hana wata barna sai ya ci ya sa doka kowa kuma sai ya bi to yanzu kaga yayi umarni da kyakkyawan aiki da me da mulkin sa kuma ya hana mummuna da mulkin sa shi shugaba shine zai yi da karfin mulki shi da hannunsa sannan akwai wanda kuma manzo Allah ya ce au bilisani ko kuma ida bakin sa mai da baki shine malami shi malami bai isa yanzu ya zo ya sa a kulle gidan giya ba gidan bol bai isa sa a kulle ba amma zai zauna a waje ya ce yayi wa'azi ya ce kaza babu kyau kaza sabon Allah ne kaza babu kyau kaza sabon Allah ne amma ya je ya sa hannu ba nashi bane to akwai kuma mutumin da shi ba malami bane shi kuma ba sarki bane ba shugaba bane ya isa ya je kofar gidan fim ya tsaya ya ce yau ba mai shiga ko gidan bol ya ce ba mai shiga ko gidan karuwa ya ce na hana ba mai shiga ba za a yi ba baka isa ba ai to amma manzala sai ce sai ka kyamaci abin a zuciyarka ka kyamaci masu yi ka ji zafin abin da suke na sabon Allah ga wani abin alkhairi musulmai ba su zo suna yi ba ka ji zafi a ranka me yasa ba su zo sun ji karatu ba me yasa ba su zo sun yi sallah ba me yasa ana tarawih ba su zo sun yi ba me yasa ana karatun Qur'ani ba su je sun yi ba idan ka ji dacin abin a ranka manzo ya ce to kai ka sauke nauyinka sai yasa manzo Allah ya ce wa zalika adaful imani manzo Allah ya ce wannan shine karshen imani har ma wata riwaya manzo Allah kishi a bayan wannan babu wani abu da rage kuma na imani a wannan bangaren ko da hukwayen zarra ne Imam Abi Dawud ya roto hadisi da Tirmizi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku saurara wallahi ko dai kowa ya dagi yake umarin da kyakkyawan ayyuka gwargwadon matakin da Allah ya ajiye shi yana hana munanan ayyuka gwargwadon matakin da Allah ya ajiye shi ko kuma Allah madaukin sarki ko kuma ku kama azzalimi ku hana shi zalunci sa ga shi ma hana barna ne manzo Allah ya ce ko kuma Allah madaukin sarki ya toshe zukatanku Allah ya toshe ku gaba daya sannan kuma Allah madaukin sarki ya tsine muku kamar da ya tsine banu Isra'ilawa muna ganin laifi baka ji ba Allah ya ce banu Isra'ilawa suna ganin ana zinubi ba sa hanawa sai Allah ya ce sai na tsine musu albarka manzo Allah ya ce kuma ba kyan fuska kuka fi su ba ba farin launi kuka fi su ba ba kusanci da kowa kuka fi su ba alaƙar da ke tsakaninku da shi da Allah shine alaƙar da ke tsakanin su ma da Allah idan kuka bi Allah wajen hana munanan ayyuka gwargwadon abin da zaka iya ko umarni da kyawawa gwargwadon abin da zaka iya kai to Allah madaukin sarki sai ya rawar rayuwarku albarka ya tara muku alkhairai sannan kuma ya kitsi ne muku amma idan kowa ya kame hannunsa ya ce ba zai yi ba kowa ya gyara kansa kowa ya ɓata kansa kada ki maganar mawaƙi Allah ya sai mana tufin ala tsine tsine mana gaba ɗaya Allah ka shi mu sannan annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin huzaifa ya tabbatar da duk lokacin da aka samu mutane suna rayuwa babu wani wanda zai ce mutane ayi abu kaza yana da kyau ayi kaza yana da kyau a bar kaza bai da kyau a bar kaza bai da kyau manzo Allah ya ce to a saurara annoba tana nan tafi idan annoban nan ta zo ba zuwan annoban bane babban bala'i za ku dinga roƙon Allah ya ki ɗauki annoba shi ya fi komai kuma bala'i ba ba annoba bace matsala laifinku ne ya jawo annobar kuma sai ki roƙi Allah Allah ya ki ɗauki annobar shekara biyu yanzu aka shiga kan corona a indiya a rana sai ta kashe mutum dubu bakwai a rana ɗaya makabartu da ake ƙona gawa har an rasa inda za a ƙona gawa saboda sai a kawo gawa dubu biyar a take suna buƙatar a ƙona su musulmai masu binnewa makabarta ta cika sai dai kawai idan dan uwanka ya mutu sai ka fito da shi kofar gida ka sa mai wuta ka cinna mai ka shiga gida ka kulle addu'a ce ba a yi alƙunutu a Ramadan da ya wuce an yi ta zuba alƙunutu addu'a kowa yana yi Allah ya karba gashi har yanzu tana nan me laifin an saba wa Allah a lokacin da ake sabon Allah an ki a hana masu sabon Allah lokacin da ba ayyuka nagartattu an ki a ci a yi ayyuka nagartattu a hakan ma fa a hakan ma ku duba akwai bayin Allah da suke karantarwa dare da rana amma hakan Allah ya jiho annobar shi yasa manzo Allah ya ce wallazi nafsi yadihi annabi sai da rantsuwa ya ce na rantse da wadda rayuwata take hannunsa ko dai ku dinga umartan junanku da kyawawan ayyuka abin da ka ji a wajen karatu karkare na a hira kuna tafiya da abokinka dan dosana mai magana guda daya ka iya mun je wajen karatu ka ji na abu da aka ce ai an ce kaza an ce kaza an ce kaza an ce falalar kaza an ce falalar kaza an ce falalar kaza ya dauka kar ya dauka kai ka samu lada kuma ka sauke haƙƙinka manzo Allah ya ce sannan ko dai ku dinga hani daga munanan ayyuka ko kuma saura iris Allah madaukin sarki ya turo muku wani annoba wani azaba wani horo wani gwale-gwale daga wajensa sannan kuma sai ku ta roƙonsa ku ta roƙonsa ya yayi Allah ya kyansa muku saboda kuɗin ma fasikai ne ba mutanen kirki ba Allah ka tsare mu ba wai an ce umar da kyakkyawa hanyar daga mummuna yanzu ka tashi shikenan ka je ka ce ai yanzu zan fara zan niga umarni da kyakkyawa zan niga daga mummuna shikenan zan ta yi. a'a kafin ka umarni mutum ka umarci mutum da kyakkyawan aiki ko ka hana shi mummuna kai din karan kanka sai ka cika sharuɗa guda bakwai kai da zaka yi aikin abu na fari shine ka daure kai dan Allah wa ma umiru illa li abdullah mukhlisina lahu din idan zaka yi kada kai dan a ce ma ai wane sanadiyan wane wallahi ya dana shan sigari wane mar nasiha ya mar nasiha ya mai sa mai naci ya matsa mai bambatu bamba sai dina dan a dinga yada kana shi ai sanadiyan ka wane ya gyaro ko kuma ana magana ka ce a ah, wane kun ga daina kaza ba ni na gyara shi ni na hana shi idan ba dan Allah za ka yi ba to ba ka da ladan yin wannan aikin shi yasa dole idan za ka hana mutum mummunan aiki ko za ka sa shi kyakkyawan aiki daure ka tsaftace zuciyarka saboda aikin addini za ka yi wannan aikin ibada ne daure ka yi don Allah ba don a yabe ka ba ba don a baka wani abun duniya ba abu na biyu shine idan za ka yi umarni da wane ka yi kaza yana da kyau ko wane ka bar kaza babu kyau kai ya zama kana da ilimin abin da za ka ce ya yin ko kana da ilimin abin da za ka hana shi idan yanzu misali kana so ka ce mutum ya fara sallan walaha sai ka wani da Allah kake yin sallan walaha tana da kyau wallahi sai to a na ji daɗi wallahi ita sallan walaha me ya ce ni ma ban sani ba kawai dai ana cewa dai walaha walaha ai walaha ai walaha <laughs> da kai ma kake yi yanzu kaga ba zai dauki abin da muhimmanci da kai ma ba ka ilimin abin da kai so ka masa nasiha a kai kana so ka hana mutum wani yin wani abu na laifi to kuma kai ma ba ka da ilimi akan hana shi laifin garin ka hana shi sai ka ƙara dilmiyar da shi cikin laifin dole kafin ka yi umarni kyakkyawa ka hana mummuna to dole sai ka yi ilimin abu abu na uku shine ba a so idan za ka wa mutum abu ka ɗauke shi da zafi idan za ka umarce masa umarni da kyakkyawa ko za ka hana shi mummuna to ana so ka yi masa da sassauci Allah sarki wa ne kai mutumin kirki ne ka san me yasa ma nake sa abokantaka da kai wallahi saboda kullum ka Allah zuciyarka Allah mu'amalar ka Allah gashi sallah a masallaci ga kaza ga kaza kaza ya ce Allah wani kaman kana gwadanci wallahi ma wani ba gwada ka bane gaskiya nake faɗa maka ce kawai abu ɗaya nake so wallahi inda za ka rure ka dinga yin shi ai da ka kwashe duka shi kaɗai ya rage ma ci tuwa me mai wannan aikin ce shine baka tashi kiyamul layl baka azumi litin da alhamis baka kaza baka kaza kaga yanzu ka bi shi a hankali haka idan hani zaka masa daga laifi sai ka ka jero kyawun ayyukansa wannan shine kaidar malamai shi kai wani ga kan da sallah masha Allah Allah wani ce wallahi kullum da ka miki sallah asuba azhar a jami'i da asar a jami'i magriba a jami'i gashi kana kaza akwai inda kai so ka je ka hitin shi wallahi wani da za ka yi da in baka wata shawara shi to me shawara kai ce wallahi wani abu dai kawai kake wanda ina kaman bai kamaci ka ba a matsayinka na mumini mutumin kirki ce to me ne wannan wallahi zan bari ce kaji kaji zai bari ko ba zai bari ba a amma kana zuwa sai ka ce mishi fasiki kwarto mazinaci dan iska yanzu idan ka ce za ka hana shi laifi zai bari ai kai ba babansa ba ne idan ka zo ka haushi da faɗa shi sa malamai suka ce bai rifki saboda shiriya ba ta hannunka tana hannun Allah innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi ko ka mai nasihar ko ka mai fadan idan Allah bai shiryar da shi ba kai nasihar ka da fadar ka baka isa ka shiryar da shi manzo Allah yana kallon Abi Talib ya mutu da kafirci da haka ana so ka ba a hankali sannan malamai suka ce ana so ka fara ɗauko masa abubuwa masu mahimmanci sannan ka zo na kasa da shi sannan ka zo na ƙasa shine mataki na biyar mutum ne yana shaye-shaye kuma yana neman mata wani ya fi muni tsakanin guda biyun nan neman mata ne kaga yanzu shi yawa kanshi barna kuma yawa yar wani barna ba barnan mutum biyu ne faru ai amma ya sigarinsa shi ne wai sha shi wa shi mutum wata cutar shi kadai to yanzu idan ka za ka hana shi kada ka fara ta kan sigarin sai ka fara ta laifi mai girma suka ce kai wani kamar sai shimfiɗa mai kyau sai ka ce da za ka taimaka mun ka bar yin abu ɗaya wallahi da ka gama mun komai a duniya ce me wannan ce dan Allah ka daina kula 'ya'yan mutane kana da ƙanni mata za ka yi aure ka haifi 'ya'ya mata kana da kana da kannan mamarka mata kana da innoninka kana da gwaggwanninka za ka so a kin abin da kake da 'ya'yan mutane a ba zan so ba ce to da Allah da ka daure ka bari mana yanzu za ka so ai da matarka zaka so matar da za ka aura a kai mace ɗakin ɗakin a kai ta ɗakin ka matsayin ta na matarka ka zo ka same ta wani ya mata irin abin da kawai ayyan mutane ce ba zai su ba ce to ai da ka bari kai ma in ka tuba ko yanzu Allah zai sa ka samu lafiyayya kuma na ganewa to wannan haka ake so shi yasa ma har malamai suke da ka'ida suka ce koda a jiki likitan da ya san me yake idan mutum ya zo yana da jinyoyi guda biyu matsaloli guda biyu jinyoyi ne guda biyu wannan da wadda ta fi girma da wadda take baya to ne likita kamata ya fara addressing mai girma ba mutum ya zo maka yana da ciwon koda kuma ci idan shi yana ciwo ya zo magani me za fara bashi an gane yayi mutum ya zo yana kankare kuma ya karce ciwo shi yana zubar da jini wani aka fara adiresin wani fi masifa tsakanin kankare da karcewa kankare shi yasa malamai suka ce idan jinya ta faru guda biyu a jiki a fara addressing wadda ta fi muni muna ganewa saboda tana ƙara wa jikin ne jinya abu na shida ana so ka dinga duba maslaha da mafsada akwai mutumin da idan ka ce wani aiki kyakkyawa wadda ba wajibi ne ba kansa misali wannan aikin to yin wannan aikin kuma zai iya jawo wata barna kuma mummuna a kansa shi to karka a umarci shi da na kyakkyawan misali kiyamun lili kyakkyawa ko ko mummuna sallan asbayi kyakkyawa ko mummuna mutum ne sai ka ce fara kiyamun layl al'amur bil ma'ruf amma kuma da ya fara kiyamun lili sai ya tashi sallan asbahi in yayi kiyamun lili ba zai farka ba sai karfe 10 na rana ya alwala ya sallar asuba yanzu kiyamun lili ta jawo barna ko ta gyara to anan sai malamai suka ce in ka ga ka ce wane kai kiyamul nan ka batta kawai kai baccinka dan ka tashi kai sallan asbahi to shi sa sai ka kula da mura'atul masalih idan mutum ka hana shi shan giya sai kuma ya fara kashe mutane to bar shi sha giyarsa tatar lokacin Sheikh Sabin Taymiya da shi mutanen tatar ya zo wucewa shi ibn al sai ya ga wani gidan rawa ana ta casu ana ta gwangwajewa ibn al sai ya ce masa ya sheikh ba za ka shekawa mutanen nasiha ba ya ce bar su su gwangwaje bar su shagiyarsu ya ce Allah ne ya taimaka mana da 'yan fashi da makami ne suna kashe mutane sai Allah ya taimaka ana musu nasiha ana musu wa'azi ana musu jan kunne sai suka dena suka dawo rawa da shan giya ci gaba ka samu ko ci baya ya ce to ba su sha giya muka hana sai su kuma kashe mutane Muratun masalih abu na bakwai sannan idan ka hana mutum ke mummunan aiki a shari'ar musulunci in dai ka ce wani ka bar abu kaza babu kyau to sai ka kawo masa wani madadi ka kawo masa substitute mutum ne mazinaci sai ka ce masa wani ka dina zina sai to shikenan Allah yadda ba zan sake ba na dina shi dan Allah ka dina ce wallahi na dina ba zan sake ba Allah wa'azin ka ne ya ratsa na tuba na dina ba zan sake ba to shikenan sai an jima kai ba kai daidai ba sai ka ce masa tunda ka dina zina to kuma yanzu kamata yayi kai me barakallahu fikum idan ka hana shi to a gurbin barnar da yake ka kawo masa substitute dan idan baka kawo masa wani abin da zai mai masa gurbi ba to zai kara komawa mutum ne yake sata sai ka hana shi to sai ka sama mai sana'a shi yasa malamai suka ce ba za ka taɓa samun wani abu a musulunci wanda Allah madaukin sarki ya ce a bari ba face sai da ya kawo wani abu a madadin wannan abin an gane sannan a bisa al-khudri Allah ya kara masa yadda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu wani hadisin da muka ambata da na cewa idan ka ga barna abin da zaka iya hanawa da hannunka to ka hana da hannunka abin da ba zaka ka iya ba ka hana da bakinka abin da ba zaka ka iya ba ka kyamaci abin a zuciyarka sannan Abdullahi dan Mas'ud yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah bai taba turo wani annabi cikin annabawa ba face sai da Allah madaukin sarki ya haɗa shi da wasu zarata abokanan addini wanda za su dinga taimaka masa wajen tafiyar da addini yasa kake gani manzo Allah yake da sahabbai wannan sahabban suna du'o dai akan rayuwar manzon Allah annabi yana gida yana kwance yana bacci amma sahabbai sun kewaye gidan shi suna gadi Allah da ya saukar da cewa ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik fa in lam taf'al fa ma ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas Allah zai tsare ka daga mutane ka isar da sakon Allah kawai a daina gadin ka Allah zai tsare ka babu abin da zai faru manzo Allah ya leko ya ce kowa ya bar kofar gidana Allah ya ce zai tsare ni zai bani kariya sabai kowa ya watsi to manzo Allah ya ce kowane annabi zaka samu Allah ya zaban masa irin wayannan mutane musamman din suna riko da sunnarsa sannan suna koyi da duk abin da ya ce su yi shi yasa malamai da suka tashi kwatanta sabon manzon Allah sai su ce su rayuwarsu yadda take shi kamar kaman kai ne za a ce a ɗaga masallacin nan kaga abin da za ku ce yanzu na ce da Allah ga shawara mu ɗaga masallacin nan abin da za ku fara gaya mu shine ba za mu iya ba ko ko ba zai yi ku ba ko to su sabon nan ba haka suke ba idan manzo Allah ya ce yana so a a ɗauke duniyar nan tambayi da za su manzala shine in sun dauke ina za su kai ba magana wai ba za su iya bane ta ina za su kama macicibar babu wajen da za a ci su hannu duk su ba wannan bane in dai annabi ya ce su yi to annabi ya san za su iya ne zuciyarsu ba irin tamu bace ku duba wani abu da zai tabbatar maka wannan lokacin da aka gama mitin a darin naduwa a garin makka aka yanke shawara wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin Allah ya ce mutanen garin Makka manya manya an gama mitin an tattauna akan yanzu wai a barka a garin Makka ne ko a kashe ka ne ko a kore ka a garin ne Allah ya ce suna shirya makirci gare ka ya Muhammad Allah ya ce ni kuma a lokaci guda ina maida musu martanin makircinsu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo samu Aliyu yace ce ya Aliyu an gama mitin a na duwa yau a daren nan karfe kaza za a zo a kashe ni an dauki dan kabilar suwani an dauki wani a kabilar suwani an dauki wani an ba su makamai an ba su komai an gama shiri an kintsa su da daddare karfe kaza su su kashe ni Allah sai ya ce Aliyu abin da yake so shine ni bazan kwana a shimfidan nan ba kai ka kwanta a shimfiɗa ta ni kuma zan shiga cikin gida in kwanta an suka suka suka shigo da masu gadi suna gadi zan fita sai dai Allahu akbar ranka in kai ne ba za ka yadda Aliyu bai ce ya manzo Allah babu hatsari ba abin da zai same ni ya manzo Allah azo idan ina bacci ko na kwanta ba a gane ni ba ga jininka ne akwai kamanceceniya idan manzo Allah kuma kan ankar a kashe ni fa duk Aliyu bai yi wannan maganar ba saboda bai yi su ga waye manzo Allah dan ya kara kwantar masa hankali ya ce ya manzo Allah an gama sai ya ce ya aliyu ina mai tabbatar maka babu abin da zai same ka ba Aliyu bane tambayi annabin annabin ne bashi tabbaci shi yasa manzo Allah ya idan manzo Allah ya ce idan na ba idan kowane annabi ya ba wa mutanen umarni kawai bi suke yi shi yasa manzo Allah yake cewa amma bayan annabin ya tafi wannan jama'a sun tafi Allah sai ya kawo wasu mutane a bayan wayannan sahabban manzo Allah ya ce abin mamaki zaka ga suna faɗin abin da ba su aikatawa eh kuma suna yin abin da ba sa su ba shi yasa Allah ya ce kabura maqatan inda Allah an taqulu ma la taf'alun karka yadda idan ka san ba za ka yi abu ba ko baka yi ba ka zo kana cewa kana yi ba su haramun ne a musulunci ba su a dinga yabanka akan abin da baka yi ba to shi yasa manzo Allah ya ce amma a bayan yanzu ai ga hadisin a gaban waye ai yace ya ce za su dinga faɗin abin da ba sa yi sannan manzo yake cewa kuma za su dinga yin abin da ba a sa su ba yanzu abu nawa muke addini wanda ba a samu ba shi yasa manzo ya ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddu shi yasa manzo Allah ya ce idan wanda ya ga irin wayannan mutanen wanda ya kokari ya ga ya yaƙe su da hannunsa manzo ya ce to wannan mumini ne wanda ya yaƙe su ya hana su wannan aikin da suke yi na su faɗa ba sa cikawa na su yi abin da ba sa su da harshensa manzo Allah ya ce shi ma mumini ne Maza Allah ce wanda ya kyamaci abin da suke a zuciyarsa saboda ba zai iya da hannu ba ba zai iya da baki ba maza Allah ya ce shi ma mumini Allah amma a bayan wannan babu wani abu na imani kuma da ya rage da haka idan kaga wani yana abin da ba a sa shi ba ko yana faɗin abin da baya aikatawa maza Allah ce ka tsayar da shi ka hana shi da hannunka zaka iya idan ba za ka iya ba ka hana shi da bakinka idan ba za ka annabi ce ka kyamaci abin a zuciyarka shi yasa manzo Allah ya hana sabbai zama akan hanya majalisa annabi ya hana hadisin abi sa'id al-khudri yace manzo Allah ya hana mu zama akan hanyoyi mu zauna mu kafa majalisa anan can majalisa can majalisa annabi ya hana sabai suka ce ya manzo Allah ai majalisa nan ta zama mana dole annabi ya ce dalili suka ce ya manzo Allah mun raba kanmu gida biyu ne yau rabi za su zauna da kai su ji hadisai a hannunka su yi karatu mu kuma za mu tafi mana kiwo da dabbobinmu ko mu tafi kasuwa 'yan kasuwa gobe sai mu mu zauna su kuma su tafi kasuwa su tafi kiwo kaga yanzu zaman su a majalisar na da amfani ko bai da amfani idan muka dawo daga kiwo kai kuma ya manzala haga makarantar da su karatu he mu zo mu zauna da su he su karantar da mu abin da ka karantar da su gaba daya mu kuma abin da aka samu na riba sai mu raba mu ba su labarin abin da ya faru a kasuwa magana tana da muhimmanci manzala sai to in dai har dole sai kun zauna annabi ce ku ba wa hanya haƙƙinta suka ce ya manzo Allah me haƙƙin hanya annabi ce in kun ga ƴan mata suna wucewa annabi ce ku yi gum da idanuwanku kada ka yi kallon 360 kada ka yi ta ƙara rawi ya ce kada ka kifta kuma kar ka ɗauke ido kallo ɗaya aka ce ka yi ta yi amma kar ka ƙifta kar ka ɗauke ido ko ya za ka yi hawaye mazala ya ce sannan idan ka ga kaya, ƙashi kwalba akan hanya mazala ya ce ka zo ka dauke kai yaro ɗauki kwalbaccin kai ɗauki ƙashin nan ɗauki itacen nan dole ka ɗauki abin da zai cutar da mutane manzo Allah ya ce idan aka muku sallama kuma da sallama wasu fa suna zaune a majalisa za su kura ma ido daga nesa kana tahowa su ta kallon ka su ta kallon ka da ka zo ka musu sallama wasu ɗauki kai wai dan ce suna kallon ka ba haka bane za su ta kallon ka fa kamar za ka faɗi kafa kamar za ta harɗe amma ka zo kusa kace salamu alaikum wai su ɗauki kai wai sun ɗauke kai don wai ce sun kalle ka kuma kai kasan sun kalle ka ne sannan manzo ya ce idan sun ga abu mara kyau a hanya su hana idan sun ga abun da ya kamata su faɗa kuma su faɗa akan hanya wannan dole ne annabi ce in ba za a cika wannan sharuɗan ba kowa ya shiga ɗaki ya kulle Abdul Walid Ubada ibn Samit sabon annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce mun manzo Allah mu baya a kan zamu ji zamu yi biyayya zamu yi da'a a lokacin da muke jin daɗi zamu yi manzo Allah da'a a lokacin da ma muke cikin ƙunci. ya ce kuma sannan mun yi wa manzo Allah mu baya a cewa ba za mu yi jayayya da shugabanninmu ba ba za mu yi faɗa da shugabanninmu ba ba za mu yi yaƙi da su ba sannan kuma za mu yi umarni da kyakkyawa za mu yi hanyar daga mummuna ba za mu ji tsoron kowa ba ya ce a kan haka muka wa manzan Allah mu baya mu mutanen Madina kuma kan haka muka rayu kuma kan haka za mu mutu idan za su gaya ma gaskiya in za ka yi fushi ka daɗe baka yi fushin ba idan za su hana kan mummunan aiki wai za ka fusata ka daɗe baka fusata ba ya ce don mu wa manzo Allah mu baya kan la nakhafu fillahi wata la'im ba za mu ji tsoron ka ba ba za mu ga wani abu da kake da shi ba ba za mu ga girman ka ba sai dai a babin gaya maka din za mu gaya maka ta hanyar da ta dace saboda Allah ya ce udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana yace amma wai dan wai kai waye mu da gaya maka yace wannan din ba zai yi ba Huzaifa ibn Yamani sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ne da shi da babansa gaba ɗaya sahabbai ne kamar da yake cikin sahih Muslim cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kibanci huzaifa da wani ilimi na musamman wadda abin da yasa na son gaya mana dan mu san wani abu exception a kansa manzo Allah ya bashi labarin abin da ya faru a baya iya ilimin da Allah madaukin sarki ya su manzo Allah ya gaya masa manzo Allah ya gaya mishi a shekara baya an yi kaza al'umma kaza an yi kaza duk abin da kuma Allah ya sanar da manzon Allah zai faru a gaba har zuwa ƙarshen duniya iya abin da manzon Allah ya so kuma ya sanar da Huzaifa shi yasa ake cewa ma sahibu sirri rasulillah idan manzo Allah yana so sai ce Huzaifa zo kaji kaji kaji Huzaifa zo ka shi sa shi shi kadai manzo Allah ya ga wa tawagan munafikai cikin sahabbai shi wani munafiki ne wani munafiki ne wani munafiki ne wani munafiki ne Umar dan Khattab lokacin da manzo Allah ya rasu yana khalifa sai ce Huzaifa dan Allah ka gaya mun ka taimake ni shin ina cikin wadda manzon Allah ya ce ni munafiki ne ko ni kai ni ba munafiki ba ya ce ba zan banka da sirrin da muka yi da manzon Allah ba da ka ba zan faɗa ba amana ko ba amana ba Umar ya tafi Umar hankalin shi ya kasa kwanciya in ka zama munafiki dan wuta ne fa ina munafiki na fi darrakil asfali minan nar Umar ya sake da ya ce Huzaifa ina hada ka da Allah ka taimaka min dan Allah dan annabi shin manzon Allah ya ce ina cikin ina cikin munafikai ya ce ba zan faɗa ba Umar ya gagara haƙuri hankalin shi ya kasa kwanciya ya sake dawowa wata rana ya ce yahu zai faɗin Allah ka taimaka mun to akwai ta ƙa'ida a babun sirru duk lokacin da mutum ya gaya maka sirru in ya riga ya mutu to wannan sirrin ya zama ba sirru ba mun gane shi yasa lokacin da mana na Aisha da na Fatima manzo Allah ya zo gida na na Fatima ta kama masa ziyara ya gaya mata magana ta yi kuka ya ƙara mata raɗa a kunan ta yi dariya Aisha ta ce ya me baban ki gaya ta ce ba zan faɗa ba za ki shiga tsakanin baba da baba da yani ba za a faɗa ba na na Fatima ta ki gaya mata da annabi ya rasu Aisha ta kasa ta ce yauwa ta gaya mun ta ce a yanzu kan tunda bai da rai ya zama ba sirru ba zan gaya miki cewa yayi a wannan kaɗan ya rage ya mutu wannan jinyar da yake ciki ba zai tashi ba shi yasa na yi kuka kuma sai ya gaya min cewa a cikin iyalansa ba wanda zai fara bin shi bayan ya mutu sai ni shi yasa na kinai dariya kuma ya ce min ni ce shugaban matan gidan aljanna yanzu kaman kai ne fa wani ya ce ma kwanan zaka mutu ya taro mace ba aka ce wai ƙasa ta yi ƙarya boka ya ce ƙasa ki boka ya buga ya buga ya ga ranar mutuwarsa ce kasa ƙarya ne duk da gaskiya take faɗa amma yanzu da ya ga ranar mutuwarsa ya ce ƙasa ta yi ƙarya muna ganewa to shi ma haka huzaifa to bayan mutuwar annabi sai ya ce umar zan gaya maka wani abu amma zan ma ba baka ciki kar kuma wani ya sake tambaya na bayanka don ba zan sake gaya kowa komai ba muna ganewa to wannan shine huzaifa sahibu sirrasu ya rasu shekara ta 36 bayan hijira yana daga cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda annabi yake ji da su sosai me yana da rikon amana kwarai da gaske idan kai tari a gabansa ka ce baka so kowa ya ji to ba wanda zai ji fa ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi rantsuwa cewa ko dai mu'min da kyakkyawa ko mai daga mummuna ko Allah ya jiho mana bala'i Allah karfa mana asiri Allah ka kiyashe mu amma a cikin umar da kyakkyawa daga hai daga mummuna akwai inda ya fi ko ina tsada shine a samu mutumin da gwamna ne ko shugaban ƙasa ko sarki ko dai shugabanka a wajen aiki wadda idan ka hana shi barna zai iya cutar da kai ko zai iya kashe kama ko kace yake kyawa zai iya cutar da kai ko zai iya kashe kama ka wannan ka gaya mai gaskiya to ya fi kowace gaskiya kuma tsada akwai hadisin abi abdullahi tariq ibn shihab al-bajali ya daga cikin sabon yake sallallahu alaihi wasallam shi ma yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wajen manzan Allah suka gama samar da zasu su yi da manzon Allah har sai da ya je ya sa kafarsa a dan matakala da ake hawa dabba a doki za ka ga in aka yi sirdi ana dan yin wani matakala na ƙarfi yanzu na ƙarfe ake yi wanda mutum zai sa kafarsa ya taka sai ya hau doki ba to da su da fata suke yi suka samu fata ne idan suka samu fata sai su su jeme ta sai su mata wani wani dabara haka yadda zai zama mutum zai taka za a mata ninki kaman biyu uku yadda za ta jima ba ta farke ba to mutum ita yake takawa sai haukan dabbarsa to mutumin sun wata suna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya har ya taka wannan matakalar zai hau dabbarsa sai ce ya manzon Allah wai a cikin yaƙe-yaƙe wani yaƙi yafi kowani yaƙi falla ne ayil jihad afdal yace ya manzo Allah cikin gwagwarmaya da mutum zai yi wanne gwagwarmaya fi kowanne tsada sai Manzala ya ce kalimatu haqqin da sultanin ja'ir annabi ya ce a samu shugaba mugu azzalimi wanda kashe mutum a wajensa ba komai bane ko cutar da mutum a wajensa ba komai bane gashi shugaba ne kuma ga mugu Manzala ya ce ka je ka zauna da shi ka gaya mai gaskiya annabi to irin wannan jihadin ya fi kowanne tsada yanzu idan ana yaƙi da takubba garantin ka shine in ka fita za zaka fito ba shine kai yakinin ka zuciyarka idan an kashe ka tsautsayi ne zo ka mutu ai ba kana tafiya da nufin a kashe ka bane ko amma shi wannan da ka zo kai one on one da shi kuma ka san zai iya kashe ka din ai ka riga ka san lamar da rayuwarka ne shi sa manzo Allah ya ce wannan jihadin ya fi kowane jihadi tsada kafin ka canza barna mun yi magana da zuwa kan sharuɗan kyawun ayyuka ba kafin ka canza barna kai kanka sai ka tabbatar da abin da wannan mutum yake barna ne sannan mun faɗi cewa abin da mu faɗa ba a abubuwa na ɗazu kada daga cikin sharuɗin da za ka yi in za ka canza mutum haramun ne ka je ka fara leƙen asirinsa don ka gane yana yin laifin ko baya yi yanzu misali ina zaune zama na hakan nan sai na maka wannan karatun sai ka ce to kai kana so ka hana ni laifin da nake to amma yanzu baka san laifin da nake ba sai ka ce to bari ka fara leƙen asiri na in ka je wucewa ka ɗan leƙa gidana ka gaya yanayin gidana yake na ji ta ka ɗauka ka ɗan gani me nake yi haka ne ka ɗan ga kaza kana ƙoƙarin leƙen na dan wai ka zo ka mun faɗa to yanzu kai kayi haram dan Allah ya ce wala tajassu su ba a yadda ka leƙi asirin mutum ba wai dan ka zo kamar faɗa mm, ka bari idan Allah ya nuna maka to shine aiki ya hau kanka idan yana yi a ɓoye to ai kai ma aikin biya kanka ba da baka gani ba muna Allah ya sa mun gani. sannan idan mutum ka zo zaka masa faɗa akan wani laifi da yake yi amma sai ya zama yana da matsala ce ijtihadiyya kenan matsala ce da ana yin ijtihadi a kanta wasu sun fahimci wannan abin halal ne wasu sun fahimci wannan abin haram ne shi sai ya ɗauki abin a matsayin wadda suka ce halal sai yake yin abinsa halal kai sai ka zo kake so kamar faɗa sai ci a ah, to amma na ji an ce ai wane ya ce kaza wane ya ce kaza wane ya ce kaza muna ganewa ni a fahimta ta wane ya ce halal ne da haka shi yasa nake yi to yanzu kai ba a ce ka nace misali misali cryptocurrency wannan forex da ake yi mun san cryptocurrency ba wannan abin cryptocurrency to in wasu ba su san shi ba ga mai sauki POS kowa ya san POS ana yi in yanzu ba san cryptocurrency an san POS ai Dr. Bashir Aliyu Dr. Sani Rijiyar Lemu da juma wai manyan manyan malaman kasar nan suka ce me halal Dr. Muhammad Alhaji Abakar Muktari Sheikh Muktari Yola da wasu daga cikin malamai su kuma suka ce me haram ba ta da aya ba ta da hadisi matsala ce wadda ya zarta so ijtihadi ko ba ijtihadi ba to sai yanzu wani wadda shi ya fahimci haram ne sai ya ganka zo mai POS ka ce a baka kuɗi sai akar makalla kai ma kana cin haram da ma kai ma kana bada riba ce wani riba na bayar ai POS haram ne ai zi don kace su a kai kafi gamsuwa da fatawar ruwa ne to ba a musulunci bai ba shi dama shi ya ce wai dole sai ya ɗaura ka akan fatawarsa ba kuma ko muna ganewa kuwa ba a yadda ba tunda matsala ce ijtihadiyya matsala ta ijtihadi al'amari yana da yalwa kowa zai rike abin da ya gamsu da shi in dai tsakanin shi da Allah ne shikenan har a wajen Allah na da uzuri ko muna gane ha misali na biyu Mazalla ya ce idan za ka yi fitsari kada ka lali ƙibla kada ka bata baya hadisin abin musa lashari yanzu annabi ya hana ba abdullahi dan abbas ya hau kan ɗakin ruwarsa sai ya ga maimuna sai ya ga manzala yana biyan bukata ya ba wa baitul maqdis gaba ya ba wa alqibla baya abinda annabin ya hana yanzu kuma gashi yana ne. wasu malamai suka ce a ai maganan manzon Allah yake dauka ba aikin sa ba wannan kaida ce ta usul kalamuhu muqaddamu ala fi'lihi yanzu da suka yi maganar sa tana gaba da aikin sa sai su ce yanzu kar kalla alqibla kenan kada ka bata baya tunda kullun ana gabatar da maganar sa akan aikin annabi haka ne ga yanzu wanda zai ce ma haram kalla al'qibla haram ka bata baya ko a daki ko a fili haka ne kai kuma sai ka dauki a'a ai manzo Allah tun da ya ba wa al'qibla baya ya kalli baitul maqdis kenan annabi ya cewa ya halatta yufidul jawaz wanda ya dauki wannan fahimtar bai dace kuma ya ce wa wancan mutumin kuma ya yi ba daidai ba wanda yake kan wannan bai dace in ya ganka kana kallon al'ibila kana fitsari ko ka bata baya ya ce ma kaya haram ba da hadisai ne guda biyu bi biyu sun suna cikin sahih bukhari da muslim kai ka dogara hadisi kaza shi ya dogara hadisi kaza yanzu kowa ba yana da hadisi ba to kowa inda tsakanin shi Allah ya rike hadisin sai aiki yana da uzuri a gaban Allah ko muna ganewa to shi yasa idan mas'ala ijtihadiyya ce idan zaka hana mutum abu sai kawo maka cewa mas'alan nan gashi gashi to ba a yadda ka ce wai dole dole dole sai ya bar nashi abin da ya fahimta ya dawo naka ba ba daidai bane wannan yanzu anan kai umarni da kake da hannun da kake daga mummuna kai ma laifi za ka yi Allah ya sa mun gane sannan ana so idan za ka wa mutum hani ana so ka ɗauki hanyoyi guda uku farko ka ɗauki hanyar nasiha hanya ta biyu ka ɗauki hanyar wa'azi na uku ka ɗauki hanyar suwa. idan mutum yana laifi farko ka mai nasiha wani na kwana biyu ka fara yawo da suwani da suwani ba mutanen kirki ba ne dai kwanakin baya kamanta an kama shi ya saci agwagwa eh Kwanakin baya ma ya yi kaza. Kaga yanzu me kake mai nasiha idan ya ƙiji kaga ya ci gaba da mu'amala da su to sai ka zo a babu wa'azi ka ce wani ka ji tsoron Allah mana ka daina wannan abun mana na ma magana ma kwanakin baya na haka in baka ji ba ka dan ja mai ɗaya biyu reki sai ka zo kan babin alwa'id at-takhwif sai ka tsoratar da shi ka ce masa wallahi wallahi ina ji maka tsoron wani abu kaga wayannan mutane kake mu'amala da su duk wanda kana abokantaka da shi san shi kake annabi kuma ya ce almaru ma mana habba yawan qiyama zaka tashi da wanda kake tsoron tashin kiyama da haka zaka tashi a tauga da su kasan wani zai ce ma wallahi abokan ne kan iska amma shi baya iskancin to sai ka ce wasu wallahi manzo Allah ya ce ranar kiyama zaka tashi tare da su har ma annabi yake cewa idan kana so ka san abokin mutum to waye abokinsa in kana so ka san waye mutum dubu waye abokinsa almaru adari ne karirihi manzo Allah ya ce mutum yana kan addini, yana kan halin abokinsa fal yanzu ahadukum man yukhalil annabi ce kowa ya tsaya ya ga waye zai yi abokantaka shi yasa bature yace wai don show me who you are show me your friend i will tell you who you are ko hadisi ne bature ya ce wai kar ka gaya mun wai kai a ah, ni wani ne ni wani ne ni wani mm waste of time ne ai wai da ce shi da ma dan iska ne wani dan suta kwanakin ba ina mai nasiha ko shekarun baya ina shan sutas ina shan sutas ina shan kai kawo da nan ka san za fi wata suke sa ai sai ka ga ina shan fi wata ba fi wata wani suta ce a cikin ledan fi wata suke zuba wai dan kana zarge su sai ce su kawo ledan nan sai ce a ah, aramma na ce a ah, ruwan nake so dan shani ma su ce a ah, aran ah, ma wannan ruwan yana da sanyin da ba na so da da shi shi yasa ga nake dan sifin dan kare kare ce a ni ma so nake in sipin sifin din kuma ni na son su tace so nake in karba sai na zana nake mai da siya ka san hujjar ban zai ce min wallahi ni ba na neman mata kenan yanzu hujjarsa kenan ya samu lasisin ya shashaye ba wai shi laifin da yake gani mafi muni shine baya neman mata tunda dai baya neman mata dan yayi shaye-shaye yana ganin al'amarin da sauki shi ce na tsani na tsani mai neman mata da ganin nan bana ni ko abokantaka da bana yi mai dani mai neman mata ka ganin nan mutumin kirki ne kaga yanzu shi dan suta a sutance ma yake bai yadda ya ce shi dan iska bane kenan kowa yana so ya zama nagari to shi yasa ka zo ka masa wa'azi ka masa su ka ce wallahi ranar kiyama idan baka tuba ba zaka tashi da su kaza kaza to wannan shine matakan da ake so ka bi amma daga farko ba a so ka dauki tsoratarwa saboda zai yi yiwuwa ya fusata kuma abin da ake so a cin magagar cin masa sannan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim